sashin da ke lura da rabon ma'adinan man fetur na ƙasa da ake kira DPR a takaice sun rufe wasu gidajen mai guda uku a garin Maiduguri da kuma jan kunnen sauran masu gidajen man da shiga taitayin su wajen kin sai da man ko kuma toya mudu. Shugaban wannan sashi na shirin arewa maso gabacin Najeriya da ya hada da jihohin Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Bauchi da kuma Gombe. Alhaji Ali Idris Zokane da ya dauki wannan mataki na rufe waɗannan gidajen man bayan zagaya da ya tare da wasu 'yan jaridu na duba yadda waɗannan gidajen man ke siyar da man su waɗannan gidajen mai da wannan abin ya shafa dai sun hada da waɗanda ke ɓoye man da waɗanda ke toye lita da ma waɗanda kan sayar da man fiye da farashin da gwamnati ta yarda da shi wato naira ɗari da arba'in da biyar ga kowane lita inda wasu gidajen man kan sai ɗari biyu zuwa sama wannan matsalar man fetur dai ya kwashe fiye da watanni uku kenan ana fama da shi a tarayyar najeriya inda masu gidajen man kan ce wani lokaci kan siyo man ne da tsada sannan su ma dole sai da shi bisa yadda za su samu riba sai dai shugaban wannan sashi ali zokan ya ce wannan ba hujja ba ce kowane gidan mai da aka gina yana da yanci ya je ya samo tagardun da za su bar shi ya je ya saya mai a depo a kan farashin da gwamnati suke sayarwa kamar gidajen mai wanda muka je wayansu mun sani an ba su mai wayansu kuma da muka shiga kun gani ba mu sani akwai mai ko ba mai ba wurin da mun je mun tabbatar akwai mai mun soma sayarwa wayansu da suka ki kuma shine muka silin ɗinsu kamar gidajen mai ne ku kulle saboda to karya wannan uku da muka kulle kuma mun kulle da dalili ne bayan ya kiya sayar ma jama'a ya ce shi keke na fef lita daya zai bawa motoci zai ba da lita biyar kuma ba doka ba ne mutum yana da kuɗinsa ba za ka ce mishi sai ga abin da za ka iya sayar masa ba da muka silin shine eh, pump ɗinsa yana rage yawan yana tauye mudu na ma'aunin da yake ma jama'a mm. kuma ya yi yawa ne ya wuce misali shi ya sa muka rufe shi zakari kamar akwai mazargin da ake cewa wasu ma'aikatan ku sun haɗa baki da irin waɗannan masu gidajen mai in kun samu ma'aikatanmu da suna haɗe kai ya kamata ku ku zagayo ku zo ku gaya mana ne saboda ai mu ba za mu ya sani wa yake wani lokaci da wanda ba yi ba na san ba zan yi haka amma ba zan iya ce duka ma'aikata na ba za su yi ba mun dai kasance tare da ma'aikatar wannan shiya da kuma su karfe waɗannan gidajen man gama da yadda wasu al'amuran yau kana kamar haka sun ce da su sayar mana gwanda ku rube wallahi daga nan ya ta ma sun fada lita nawa suke sayar muku anan 250 250 250 a gadin ma sun yi rufe sun kisu bayar sun ce mashin lita da za su bayar mota lita biyar sun bude sun fara bayarwa ko yanzu sun ka ko yanzu kun ka ko yanzu mu suke yi sosai sai su ɗari biyu da hamsin. Ko yanzu kun bana Allah da kun ba wurin za su ƙara kuɗi ko kuma su reman. kuma akwai man a akwai mai mai ko wani injin yana aiki na wurin ko wani injin amma suna ya daga injin guda wannan sashi na raba ma'adanan man fetur din da kuma sun kira ga al'umma da suka yi duk wani rahoton mai gidan mai da ya sayar da mai fiye da kudaden da gwamnatin tarayya ta amince da shi wato naira biyar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya